بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا ngaba su kuya filo ya guro gani bai karatu miniyan littafin muktasar siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sirata sabi al'ashara ita kwakwuroge ti rayuwa nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam gan bayan sahabu ji zaguwe to ya tariya nabi gumiya ni gurgudu kendo ni ube da littafi abuna ike ya ganin sahabu na ji izako tishin ya zako shi ta ci al'umman na wana ide zagutsu a imini abu iga gada etan ya za ta bacin ugayi abu ishaq sa da ya giya abu waqas radiyallahu anhu mutu da mini ya yin al'umman na jausa dubu na abu waqas aini sun nawaye sa'ad a ce juye gani bai egiyan abu wakasi wakasin nan wai kuniya ya babu ainihin na babu yi malik egiyan ohaib wato malikin na na igi ohaib na ohaib wato igiya abdumanaf manaf igiya zuhura zura igiya kilab يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلاب بن مرة dangi bu da ke ba gani be da koya nabi sallallahu alaihi wasallam ina yi gakkila ba ya gaya murra na to na shi kwata a da dangi bu bai nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam na yi sa'ad a yi sunan nuga hamnatu ya gaya sufiyan hamnatu igin sufiyan wa aslama qadiman sa'ad bin abi waqas su mini zai ji da dalo musulunci chabala marina Allahu akbar har mutuwa jufe ganga lakar ra'aituni wa inni la sulusul islam akika mi ezamiyo na yi zai abada bangare ta ci a to sulufiye musulunci ya shaga wuyo ngayi nimi ne guta bu na dai wugwayen da lo musulunci na wa shahida badar da kun ci kwanan ngayi kun yi badarau ya kuna nabi sallallahu alaihi wasallam ga su ko ga mun ya zai ji gun kwata na ke ina ba na jin aljanna yi cin ba wani wa ya garanti aljanna annabi ga zan doro na lokun badar na ramu sokota tubu wa lona wa lona e kun ci kuwa na soko masu abarici da baku bana umarji nasara ya bana wal mashahida kullaha makkan lokun badar na sadu guna e kuna nabi muhammadu gun fata nan sallallahu alaihi wasallam gani ogun biyu gani ogun kundoro na nabi lo na biyu وهو أول من رمى بسهم في سبيل الله وغاي زي كايك بسينشي اتيان في اليكونا الله ekpa bisa ce tiye kun ga iza kakan cewa Allah akbar wa kana ramyuhu zalika fi jaishin fihim abu na mu kakpa bisan ku wani kuna soja ya abu sufiyan ji da bakubar soja abu na abu sufiyan da mini tishiya makaci jau hali ya kafirinci amma tsoci biyu ba biya musulunci go fana ji fatu makana allah akbar sa'ad sokoto da bai gishi mini giwujo wunde giye muhammad muhammad na zai na ya hajjaj na wuzaji sarari ya tiye bi na kona uga wugin na wani hajjaj wani yusuf a saka fe su gishi wuce wuzawan gishi sarari muke dege umar almutar ya gina bi ubaid ngawu umarun na Nwoke dege amir Musa musa'ab allahu akbar egi ugu baban na gwa disi bi gwata abu muke dige umairu muke dige salihu muke dige aisha mata bi kasrihi fil aqiq sadu bunu abi wakas emi ubuja jele lokaci ya be da beyu emi una che eh, da na iga aqiq na aqiq na min ya madina bu babu jajele ala ashrati amyal min al madina emiun na mai mele go gan be madina dole ga batan wa ba da mini ya jiniye madina wa ina illa ziyara lo da na wuce funa fi madina wa nan wale mi sahaba nabi muhammadu je sallallahu alaihi wasallam bai jaji rayuwa na ka ta fita ji na abba da na ga kike na babu ya mi وهمل على الركاب الرجال إلى المدينة أما سكونا إكبازا باقي جوالو توهار بمدينة جني فجو جاجلو إجراء النبي صلى الله عليه وسلم كان قودي إيارة تابقوتي ngasa da jajele sa da otu malu ije gwana wigiya بيقوتي كوينة adọ nguyi kanga Allahu akbar fakana akhirul ashrati wafatan mini sahaba mu ko guwan ma mu gai zai jaje lizu goyi ta ca bana al ashratu al mubashshiruna bil janna na dai ye batta be da na mu gai zai rayuwa mu da ta paga lokaci ajali mun ga zo tikin mu za mu ci wannan na so ci sahaba mu ci wannan damini zai ji sako ji latuya atd majiya musulunci wani zayen to ta ce ngai abul awaro sahaba ne ji kuniya bai abul na amma aini sun nuyi sayi da ya gina zaid zaidin nan so ci giya amr so ku be boyu ya sa'idin nan sa'idin nan wuyi giyan dagi na umar egiyan dagiyan sayidina umar yagin zagin sayidina umar sa'idin naga juyawo sayidina umar udige fatima a tudi yage fatima fatima wuce sayidu ga juyawo a ke da dallo musulunci ke sayidina umar wani lokaci na sa'idu go musulunci na watun da giwi ba bausarawai ibuna ga zuwa na na da kirki bai tun musulunci labiya mu yuza kirki musulunci ke bebe na ngugogwa guba ba to yi miyu na yi ga fatima na na yagi sayidina umar na sayidina umar yi babu yi kashi e waki bo e bau na wa mitu etiyan adini musulunci wani mangole su kuma ji falla sayidina umar na mutu ga ke bai za ku ta ci musulmi jibu ngala kan da cewa le zai ta kwakana da ba wuso kwa da biya ya zannan ga ce wato na ta bai bene re wallahi tallahi wala na umar yaka e gwa sayyidina abubakar ga wa mutoni e ba fallabo ne amma chabala maro gi un zagi na jin imani biya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam wi babau kin lauci je da wato bai musulunci ne kila ucha mitu bao amma ba ubebe a mutu don gaule ga muyeka har tuku ba na funan wajen ijira da tun annabi muhammadu madina wani sallallahu alaihi wasallam ga zaigaiwa ga nan yawuru mana unyan umaru ba zai ja telalo ba annabi madina ba ta na susoci daga zatin ya yi shi na wa waga ta ga wani da madina nan amma funa umaru a tiyana wamiya a dai labari ali na wunai ne mun gashi ya za ku ci wuya ne ci gun waye ko wadda yi rayuwa ne na mun lo musulunci na fe yi salla yi so amma ya dana umaru lo musulunci nan ga yi ma tuwala idda na mai yi yi tula kafirin ci ci gudu be eh idda na liwe na jebani a dai liwe da ta ci musulunci jaga alulaban alaban ibn zakagoci uda ta can abu ngala wuji zateten ya wallahi talla annabi muhammad ba duwa ba gasso kwa musuluncin nan wacce gan bai umaru gubai so ci cha duwa annabi muhammad gwatiya sayyidina umaru lulo musulunci ma fe ci waya musulmi ibo da yana ja na tunna umaru lo musulunci na kafiri je yawa wuci ba ayaji so ku be boy uyu to kila ga be sa'idi den nan waye giyan da gi sa'idi na umar unga mala ya gi zagi sa'idi na umar unga la ya gi zagi sa'idi na umar Sa'idu na yaltaki مع رسول sallallahu alaihi wasallam fi kabi bin lu'ay dangibu da ake babu annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gwata da kuwa na bi na yi ga kab egiyen lo'ayi na dangi buda ake ba biyu dole za mu ci kwanna ji fata daga na makaci jayi fata na ibuna za guwan na man shiga fata kure shi cayo yana mai hukwa ga wuce na wale ya ndoro aga ejiye na a ga dangi buda ake ba bai ziyo biya bi muhammadu in wale na yi zashi ni daga ka za ba su majaji ba ni wa allon da kuwa shi fata da ake fiye ibu zashi ni na yi na da kowi e yawi yan yawi a da ake ba bugu pata maka cayo shi ci jaro ne sa'id e gizaid e yuga fatima fatima e gen ba'ja gai sunanin ne sahaba cikon nan wa huwa ibnu ammi umar bin khattab umai giya dagi sayyidina umar gogo dagi sayyidina umar aga yo ga zaid e giuga go musulunci ke muso da sa'id na yuna be boje kiriki to musulunci labiya wa tazawwaja ukhtahu umma jamil bint al-khattab yegi sayyidina umar zagi ne ga ummu jamil na nga sa'id jiyawo be aslama qadiman dam ni zai ji da alo musulunci na wallam ya sha'ad badran amma da kuma badar ba da kuma badar ba sai da ya giya sa'id inda ya gishi min yagi wuce wa abdullahi da bu wa kana sha'ira abdullahi na ma umarni ko salawin yani eh, na musulunci je da bai na wa kana zubair bin bakar wa waladuhu qalil zubairu ya gen baka daga egiya abdullahi na wude gido kwa eh, mini gi ujo kpata ma de na wade na da madina wana sa'id ma wajen ajali zuma na ijira ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wude ya rata benina e eh, ya na sahaba wuce ko na otole ije na wuyi e eh, duwa ni bai gutai kowa gabe guni ko gabe gusi bidu wasa ba wuna sana ke na ga ugwa ga sad na ikai tun igbana ushi uzo ato unde ijele kewi ijele da ulo kwa ganyu yake de mini sahaba mu ciko na jo abu muhammad dabu ne ya abdurrahman ya ge auf na ma zike mu ciko da wani abdurrahman bunu auf su kwata mu bi arziki itace sahaba na bi muhammadu jim sallallahu alaihi wasallam abdurrahman bunu auf mutu yaltaki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi kilab bin murra dangi da ke ba bi annabi muhammadu e ba da koya bi da ga kilab ya ge murra da shi shiga mutu yau muddamin zai ji da nasara ya tiye limanci jiya nabi muhammadu wani sallallahu alaihi wasallam a fe lokun da ga ya kun ya tabu ka ya kun ya wani musulmi ji lewa na ya ba ku wani annabi da zuma annabi la biya ya ka sallama ku sahaba ja sallayi a sallanaki abdurrahman lashizo kafi sallau gumina annabi muhammadu bai allo sallah sallallahu alaihi wasallam dole da darja ya limanci ya annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma ya ji sallah zuwa annabi fai gusa laumi ya gurgudu na kewa gana da wani annabi ya ce masu buku sallah wucin annabi fai ke dugwawa waye tiya sallah na je da lokaci wadda damini falala na sokoji yuna mushi annabi muhammadu zo sallah kin na abubakar shi annabi muhammadu zo sallah abdurrahman bin auf aga yin no aga ashifa'u sunan nuna wana zando ci ga al'ankawo wa kanat muhajira numa damni zai ji jinjira da tun nabi muhammadu madina wana sallallahu alaihi wasallam aslama qariman ibnu auf damni zai da lo musulunci cabala marina wa shahida badran ungu kwe badri walmashahida kullaha ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam e kuna nabi muhammadu lo gani abdurrahman bunu auf lubi wọn wasaha anna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam salla wara'ahu fi gazwati tabuk bayani biya tazo ke da nabi muhammadu ji salla zuma zibo ibnu hauf wana na fe lokunya tabukana dole ya ci mu ci kuyawo tuci soko zai soko jini da bai yi ɓata na da ta cin halitta da da shi da buwa na ga wayu shi zo sallawa mi tuwai no le wani da jin bai wani na wani muna ka na bijin da bai wani sallah su mu ba so kuma zan nan wace muna da ga tishi halitta yi ɓata sallah je su mazawa hauji za ta tinga so ku bai wayu yi amma to addini su ma bai arziki wani sarawin wallahi tallahi wani su kwazi kike gwayo madina ci sahaba da fe giba gi fe mawabiwi fe mawabiwi dukiya nan fe lajin mi annabi muhammad shi taimako zuma jale annabi wani agmare zai je kunkun badar na dukiya nan wace shiga gaya na wani agmare kafin olu ije gwana dukiya na wuya dini na agmare gani mu fe lokun da wufe na sokoi yuyan zikina a ga wada sun shi ta ciya wuji na shi wuji mallaka na wanga ke wa ga wuji ke mota ne na yo wala da kuma su kewa wa wuji yau, a ga wa te mutu ya keri be wuji wuji ya kin do de ma zikin do ce da ta ciya tun loci ci wujo wa te mutu ya keri na ci ga rayuwa e bu tsananiya e kyada Allahu akbar e kun tabu kan na sahaba ji lewa la e bu salawi ngala so ko ga mu biya لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوه في ساعة الأسرة soko fabi annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam un fabi maka ciji un fabi madina ciji na shi lami tu lokaci wala yana zana dokwa zafi dana e zaman lokpa e bona e kuta buka ga annabi wai bai kwalo ya wuce ya isha gama la ya wuce kudi ne wa bai yi na irifi ba ya sahaba nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam muna ji wala da ya ci zuma to nabi muhammadu na ka kwace haji le wala ye sashi ji haji li di beti nyakun na ji kafiri ji nya ba ka kai na wallahi tallahi ke bayan umu salama na abu salama an ga wale na gun ko o da na wuje tiyo etin wuce gabu jan zai da ba ku bore sahaba ji fi boyi betina wa ga gwa wonna pinda ti an je ga lona e gwade agwa otu ula agun tini na ka kwacha ajo pati uje boye ndo ci boye boye lato adini na bore allah akbar ndo ci yatsu ando ci wace fi gogo pati ti de zuma na fito anabi muhammadu no so ko ogun ya so ci ogun ya su kofa gani bayani sahaba wuce kwanna ude giji mini giji ude salim salimul akbar salimin na wajajale kabla islam tun musulunci wasu labiya egin na jajale da wa musulunci labiya wuke degin zage yi ga ummul na ya qasim amma gin na wasu ma da lokacin jahiliyar kafin annabi wucewa zinan nke dege muhammad muhammad na ngai lajin to kuniya ga babaye muhammad ibn ne ne kuniya na hada ajiza ya bagi ko babau babawa ya muhammad a ga ibn muhammad ege muhammad ko wato da dege muhammad a ga ga abu muhammad ngai ga kuniya ko ummu aisha ne aisha so egi un na e jiwe ba ce layu ga abu muhammadu ibwana e ba ko musulunci wa magin na dan yiga e ya farko to mu ya ji haji lewa to musulunci labiya ne wuwa ga ya fu ba gwanan ma zaki wuci kwanna na chadini ube a zaki wina wuga ya abdurrahman bunu aufu uke dege ibrahim udege umaid udege ismail ne gi guta tan na ga yi na ga umu kulsu ege okba ngama gama allahu akbar yi mi wuce na mamada na umu ko sun wuda mini zagi na ji kila da tsohon nabi muhammadu ci jin ba ya biyu na allahu akbar a ci gaga nke dege urwatu egi abdurrahman egi na kin afirka ba ma kin yayi bo ngo gana ga nasara zai je pa kusan continent gutsun ko gudsun ayin yi africa continent gaba yi don ngole yi ake babe to larabawa ji pajikoji larabawa ji pata africa gaba yi fi kinyen morocco algeria na iga jazair na misira pata africa gaba yi fi ghana togo senegal ngole yi pajikoji a misira ciji jazairi ciji ngai algeria jo morocco kpata larabawa jayo be shinki tiji mauritania larabawa jayo ya kado ji bai to afirka ba wuge abdurrahman bunu aufin na ne ye salimu al'azgar na ade salimu alakbar ngai kayeto a cike dai salimu al'asgar salimu ta tangi tson na gawo afirka bu aga yi nauyi a ga sahalatu egiyen su'ail sahalatu egiyen su'ail ibnu aufu ke dage abdullahi al'akbar abdullahi al'akbar na kutila bi afirkiya afirka gaba mawuto aba ngaba wo aga yi nawa ga nun fefetiya kabila banul abdul as'al ngabo nan fetiyo allah akbar mm ngole kusa yi wa africa bo urwatu egi abdurrahman africa bawo muke dege salimu tetengi gaba gabawo muke dage abdullahi akbar afirka gaba ke wunama sakugun ya bayanin allah akbar muke dage abubakar ya abdurrahman muke dage abu salamat alfaqi muke dage abdullahi asgar wani yagiyar abdullahi akbar amma na shi kakai kendo dodi sahaba ja hadde giji na ji sunan nita ta tabu an nito al'akbar nusa ba al azgar zakan gina wayin zagewa ga kubra za su mai asugura da aga yi na yan egi gutatan na ga abubakar be abu salama ganin bai al azgari aga yi na ga dimadir ga yi na wa iya awwalu kalbiya na kaha kurashiyu wugayin zagi farko na cinya kabila yan alkalbiya jiho na kureshi ci jiya wani ebuna abdurrahman bunu aufi kureshi ci wugayi zagi farko na makaci jiya wani na yan na ji wuke da giyan abdurrahman ya giyan abdurrahman be to musa be giyan abdurrahman wa kana ala shirtati marwan bin hakan bil madina mudamini ya zai ji feji jagora ya hukuma ya marwa na yi haka madina wani damini mini nusayin polisi jo adraman bunu auf mata bil madina madina ba nabi muhammadu kelalo na ba ajali wujen wani sallallahu alaihi wasallam kendo da nabi wato je ajali madina wani ce aga ibnu auf je ajali madina bo Wadufi na bil baki bai ma so ku sahaba wuci kwanana wuyi yi baqiyo gai mazuka ta nutsu musulacin madina e so madina ciji arba'in ne na wajen ajali na ijiraya na bi sallallahu alaihi wasallam wudi ya gbama obe gubai kanga zaman ya sayyidu na usman a ce a gama zaki wuce kodin ko na ajali abdurrahman bin auf wa sallallahu alaihi usman sayyidina usman ji kun sallah allah akbar goli da mini zai da jajali ta ce za ko guwan na wani lokaci na mu jajali na wasin hu isnani wa saba'un wai giya adwa ni be gube kanga goli u de jeli lopa de jeli lopa so ci gunyan sahaba mu shiku nan ta zai ni ga kemini ya zagu wannan ya na bu iga ya tun zai nina kenan gumi a ga yi wa gan amiru ya gi abdullah ya ji kuniya bai abu ubaidai babayin ubaida wanda ya yi ubaida ce juya ba gina amma aini sun nuyi amiru ya gi abdullah abdullah yin nauto wuce giya aljarrah so ku bai boyu ya sahaba wuce kwanan mutu da mini za zagona nabi muhammadu ya bushara bai lulayen aljanna ya dufe ba ne wani aga inne amiru bunu abdullah aga ummu ganamin binti jabir ngayo zan do ci ga sunan nan waye umaima ege gana mutuma yaltaki ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi fir bin malik dangi gibu da ake ba bai tuci sokwe e bayan da kwaya nabi ne ga fir ege malik na wale kpata zaji ne a yau dangi ma a yau so ku bai boyu ya bai ne aslama qadiman so da dalo musulunci abu ubaida nan dam ne zai dalo musulunci nan dole za kunna na shi so ku tsakata ta cin aluman na jona za farko jayo na to annabi muhammadu zumana sallallahu alaihi wasallam aslama qadiman qabla dukhuli rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dar al-aqab darul arkam kafi annabi guda darul arkam wani walo musulunci kan gane wa shahida badran ungu ko badar wal mashahida ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam to kuna ja nabi muhammadu lo pata na gani abu ubaida lo bi no e kun gbagbare wallahi tallahi kun gbagba amma pata sai na araya ji kun ya ne. a raya ji kunya so ko ga yi na ga adiya na mudiya yi ke babu nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam amma wusa shi ji kun sashi ji tutu bai ji zan na yi gito ko wallahi tallahi ka yi buza na ga tula sai dai ba gafariya ka tule fi bici ji ga tula sai dai ba giya ba gafariya ibn alewa layere gala so ko ga mu fabiya en aleyo ni ka alaja nyemi mu jinzo an yi miyabu an yi jajo an gabi ya zaki yaji ibu da anabi na ga ya lobe yi na haka ba an gabi yi miyaji an gabi gyaji igwa kan sanin da ciciya daga maka har bai madina da tun anabi muhammadu hudu ya yin doa ngala sashi da ya bucin ba zaki obi ya ndoci masalaci ba yau zuma masalaci ba wa ba adde zan doa adde yin doa amma nabi muhammadu sai wo sallallahu alaihi wasallam eti zuma tubu da imani jibi su ko goya ga gani bi alkhairi wa naza yau uhud alhalkataini allataini halata fi waje nabi sallallahu alaihi wasallam efona gunkunya uhud a adin guban doci na gada laba fuska nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam minal mikfar nya ina nabi muhammadu pefoga kwakwayen na ga ga mikfar yi zai layan guba mu ciki daga fuska nabi muhammadu wani bai kun uhudu wani tuna sahaba ta bici ya e ne kun wuce wani irin doro la ilaha illallah mu biya kiya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam sahaba na ji mabekke na fe ba nabi ba zumu ba ba nga ya kuma ce na gina gana nabi dam ni sefu bu boka yi gwan sarawi sai na ji ga ya bu ba ya kun ga wani na kun ya ba mutaju fedi ga ana abdullah ana rasulullah mi gawa mi gawa a'a oh, sallallahu alaihi wasallam kuma kwana nabi biye kun yi ga mikfar na mu ga yau zai la guba kyabu na ba fuska nabi muhammadu wani dole bai kuma wani na wai ba zan doce wa ganga uh-uh, Allah akbar wan tuzhat saniyatahu saniyatahu fona go koyan ka i ikan guba a caga gan sahaba wuce kwanne bayani ikan guba gan bayani ikan ya gboro shi wuya koya fa wuce ne abu ubaida ne wala na lekun wuce wani amma fa hassana ta fahu ika nnọọ na otu na koya da na wafe ikpaya isa ya misu na otu oga ika ya gburu zaga koya isa za da zuma ko amma wuke ya fe isa yi so kara fe karama yube Allah akbar har sahaba jaja ga ma ru'iya hatma qattu asan min hatmi abi ubaida yille su zaye le ya kuyi kaya ke ya fe saya za yire na da abu ubaida nani oyi kan ku ya ma ke ya fe saya mi sun be allahu akbar ole zaga ku kuyi ka waya wale ga sai lalake abugo musamman wayan roba wani ji amfani bai wani guwa wato ga ikan na gaya sawo amma sahaba jigan alle mi zai sa zuma na ikan koya na ala tabale zaye irin abu ubaida na soci lafiya sayu na allah haka ba ibu na ibu su ko ba koyo su koca mutunci bai sai aso da bayube abu ubaida sokotu da bai gishi mini giusho ya zaidu dabo umairu dabo allah akbar amma ina sha ni soko giguna zuriya ya sahaba wuce kwanna za ku babanu da ya do gan bai umairu idana allah akbar soko ya zuriya adi zama soko ya so zabe ma bai wuce zuriya abu bai da agikini bai ajaliya egi gubaban ne gote oga oga deza za wuce makaza da ki aji faro zuriya oga gikini Allahu ba na gama kafiri ji fai fayin ba bayan lokaci ne gya nabi ne yayi Ibrahim na jajil ne giba gi a ga nabi ya abutaru zai zo wa bana zo wa ba so shi fai ci e ga inna shani haka huwa labtaru zai wa mata bi ta'un hamawas abu bai da hajjin ajali lokaci ne dagiya a mawasu ji faruwa nan babu jin ajali allahu akbar dole yau madamini tuto a ga batan lokin ga ipa yan ajali zau tuto ya nasara da wani ya ga furobe mazuwa allah gbaa ga ipa ajali zau ipa e gafaru yau mujajalijin na hijira dai ya shidi guba nan kabar wuce da na yi ga gauru baisa na ya ji na yi ga amta nan babu kabar wuce allahu akbar mujajali na wai giya ya shita di guba a cagu yi kango wa salla alaihi mu'adhu ibn jabal sahaba mu shi kon naji kun salla wani ga mu'adhu ya gine jabal nan ba rufu na tula bai da majin adini bai ilimi adini na na nabi tulokin ya man gudu ji wazina mu'adh ibn jabal man do ci ga amru ya gine as ga ji kun salla ga ji kun salla wa kad qatala abu ubaida abahu yawma badrin kafiran mini tunci ko tun gawa mana ji sahaban nan lona abu ubaida amir bin jarra yi kafiri wan faco fana gunkunya badru na. Ndau da mini zai ji beke ya ji biya nabi muhammadu ina sallallahu alaihi wasallam mun tsoga wanda ufoga eti ubai abu ubai da gabuwa cin aya bai tsoce ga yi gala ta tajidu kauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa tunje mando ci jani ya wato ci kweyi a imani jin be tsoci be fwe zo bai yuwaduna man hada Allah wa rasulahu a fidye boyayya zai ji ele ba so ko be tuci na ba zai je ji gaba be so ko be tuci na wa tun ga wa imani ji fe de boyayya za wuce ni walau kanu ba ahum da za wuce ji gafe baba ji yu au abana ahum ko e gi wuji wa ga ga yawo sahaba ne tun ulo na su kwe kin e bona ndawen le ba wen so ci ba ndawen le ba wa nabi muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ngama lu de boye wa un so ga wonde u fogo so ko ci uki e titun ga wa man ulo na so ci ga wa le zai de boye ya ndau ko ya giuji ko au ikhwanahum ko ya giuji au ashiratahum ko dan giuji zumana dangi na jafe ajin dabe tuci ajin dabe tuciya na. wa tun zai ja imani wangi jina je boye ya na ja a'a ula'ika taba fi qulubihimul iman so ci ga zai ji be ne na imani a ci ga fenu ya gbabo so kwa imani ladi tabbata ne ya gbabo wa yadahum bi ruhi minhu ci ya kabo bi ruhi ci daga babu so wa yudkhiluhum jannatin tajiri. so shiga lalu aljanna aljanna na to de min tati al anhar enu je tia takubo na enu nye madara nye efu nye ege nye nuwa ikpara aljanna no pata wa de enu na jikaka to en sal sabi ga aga lu aljanna na ma khalidina fiha afi wa fi biyanna an fiya wọ́n anu atuma ya daji bai gagba ya tsoci so kwa ya daji bai tuwayi allahu akbar atuma ya daji bai gagba ya alijanu ne so kwa jin mi ga ya ga mitumi ya ga hezbollah gaba na ba so ko bai tuci wani zamu ci ga yi soja ya sokojo jemma ya sokoji na da yi inna muflihun santo wale zai ji amitu ba wutsoci a ta fe kunguci ji hatsoci na ne humul mufuli wuna ga iza nasara ji aya na cin cin yace zibo abu ubaida ebu tiwo ga tuna wuloci wanda wuna bi annabi muhammadu jan alaka ji na etun alkhairu lona ngala ga dangi bo yana dini ga dangi za ndoro na dini ga kewa babe ina zanna ngayin yoyo ngayin yoyo gamala a ta sahaba na je gya ji jin imani biya na biya na. a fe ji fata ga gya wuce ji a ga tsowa ga hukun da sahaba na je gya ji da abu musulunci ibu e boya abu biya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam e wani na nabi wa na ga yin wace ayo zandoro na wa nabi na na wa ka ga ce na ka kwaci ubu allahu akbar ka ga mau mawa nabi muhammadu a de kauna za mu sha kuga ma a madi kauna nabi muhammadu a dai kauna wa ngala abu ubaida da wun da waya kunda abu su ko gwa doyu betun ga mai mu ke ga musulmi je kwata ga sunwe ita tun alkhairin no a ga boye ya zandoro ne ile ba ko biya nabi muhammadu ibana sallallahu alaihi wasallam to jama'a jin nagai ezoba ne karatu mini littafi wuce kwan kon nabo gai muktasaru siratin nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashara e tan kokoro ge ti rayuwa nabi muhammadu gan be sahaba mu ci koji za huwe wasu sa e gwa nabi ga shi za na ta cikin e ti za guwan na mai abubakri ngai tisha mu ce to umaru mu ce to usman mu ce to ziya mu ce to ali mu ce to za gutsuwa ina kenan ga mula kafi na umar wujajali na zagu tsayi mini yanzu ya jaya bushara bello aljanna na ga wuliyo ga yato da ji shawara zandoro ne ga ji shawara ga wushi musulmi ji zo na wagi e wani kwata za guru jayo e za jayo na nabi muhammadu ya daji mai kwata bana wuga ga ya gimi aljanna yo bogo yato da liza nule ga wuga jajali na lokaci na abu lulatul majusi tunya sallah subabun ada goraya amma nga yin gi nga yin fi en fi aju, fi ya ba kwen sayidi na umaru mutu yau gan nga ishe lugwa cha bai sahaba ji waza gutsun ali mini abu usman ali ibn aufi sahaba wuce kwan na jigu lidan wajen yi yato da ji shawara zai ga lega shawara ya ga gikiri tubu da kpata dai mutu yau ga za kirke za guwan na ga za ko shiga da wani zan na je wagayi dokun be addu'a bayan ebona lotun ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ngole ndoro atwi na ga gudye dangi bobe nabi ndoro ayi quraishi ci ndoro ama ada lo musulunci wawo aga nga le kunda niba ba e kunda annabi muhammadu pata gani ulubu ngole ga zanna ja e bata da farko shiga da wani su ku ga bi alkhairi so ci guya gama la ya zushi shi bai fahimta yin to kogi sahaba ji wallahi ya uji bawa wallahi nan bu sahaba na bijo ne magiwa gijo in za gijo ba rufu jo in ji alkhairi ne wa <coughs> ibn sukwa ga wani da jibe zai wani kenan wani lokaci wani yore wallahi tallahi billahi illazi ibn nan bo na de gunu latsu wani are ibn ya tsuna wali janna ga wali janna yi wani da jibe tun tun yi shawa ya certificate ta aljanna ga wani abubakar ne umaru ne usman ya bu aliyu na wai dai boye nan lokaci wai ni yau aliyu madiyan nan waya abubakar bai umaru ya aliyu dai kauna aliyu ga guta min bare ya kufa bai ufe shi zawangi zo ya salla na waje ufe diga khairu azihi al ummati ba'da nabiyiha abubakar wa umar zai da alkhairi ga tacin aluman na jawar egwa bi muhammadu ga wana sallallahu alaihi wasallam ga sayyidu na abubakar she jimi tu umar jemma dan yi fe wa ganna ga zai limaya ni? ga ce ga nduro ma gana zagbawo mu ga itishi musulmi ji kan ga mu ga fe sha ci sallaki ya kufa bu amma yana fe wa mi aliyu ga abu talibi wannan zai da alkhairi ga tacin aluman na jawar yi abubakar ga zandoro egwa bi muhammadu ga wana mu ce jimi tu umar a sanga wale ga wa ga wai gwali ujin bai dai nan waya abubakar umaru ga wuti bi na kun alifanci gobe wi ga wale yawa yi gamana da akida dede akida dede gamana ibuna aliyu to dai nan waya zanna ja ya a de doji so ko ja ya qur'ano ga ashidda wa alal kufari ruhama ubainahum e pogwa e bayan tsananin jiloba kafiri amma ya debo ya ya doji so ko ga sahaba annabi muhammadu ya dai kiyo e debo ya ya doji a so ga be ya ga makki doji a yango le ga ga wace so ko le ba nyawa ya go kashe so ko so ko ga dai gun doji o ga makki doji sha yo so ko sai be akida da dibate zai ji bai yi so ko ya ke tuba jin سبحانك اللهم وبحمدك Hamdik. أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك